ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين كما حقيقة منبع النبي داود دانسا النبي سليمان وني إلمي وند دقتكينسا أكوي إلمين سنم مغانر سنسى sai annabi Dawud da annabi Suleiman suka ce, Suna masu godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita mu akan da yawa daga cikin mutane da abin da ya keɓance mu da shi na ilimi da annabta.